domin su yada manufarsa shirin da ake nunawa yanzu a talabijin a katse shirin yanzu a dakatar da shi a daina nuna shi yanzu yanzu nan inda ta zagi wannan gwamnati to ina cikin gwamnati kuma ina ci a gwamnatin nan ta zage ta to ai ta zaga haddin Allah Allah bai ga sunan fa na dauka wa kaina wani alƙawari guda daya ba zan taba fada ƙarya ba ku da wasa kada na ƙara ji ka soki gwamnati to amma ranka ya dakata da Allah a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare kake so me kake nema aiman me kake so gashi nan har ka kusan faduwa Lida nake nema. Haba Aiman, kana cikin wannan halin za ka iya buga bol? Ni dai a bani ba ɗita ba ɗita nake so. Barka da suwa baba. Sun zo jiya da dare. Ok to zan biyo ta gidan. Idan na shirya zan biyo ta gidan insha Allah. Ka kwantar da hankalinka baba. Ka kwantar da hankalinka insha Allah. shiga fata malam kamar yadda na faɗa maka mun yadda an samu ɗan kuskure to wannan ne ma yasa mai girma gwamna yake son ganin ka kai <laughs> Allah ya gafata malam wato alhaji ku na'am ayi hakuri ina da dan wani uzuri ne Allah shiga fata malam kamar mai girma gwamna ya ba da goyon gayyata a kaudawa gayyata nan kai ku kuke ta kira da a gyara to mun yadda yanzu gyaran muke so za a yi to kuma ai kaga sai kuna nan mala <laughs> babu komai zan zo insha Allah godiya muke in jira ka ne mu tafi tare a'a zan zo da kaina bale zan zo da kaina godiya muke to a iso lafiya sai ka zo mala masha Allah ikon Allah <laughs> kun gani cikin attendance ba ku test ma ba ku kuma ba ƙananan yara ba ne duk wadda ta zo jami'a ta wuce ƙaramar yarinya yanzu ne kamata a ce kun gina rayuwar ba ku rubata ta ba ina kuka lokacin da aka test ni doctor wallahi na ɗan eh. kin gani ko maganin ma kin kasa shaye-shaye ba abin da zai haifar mu da rayuwar ku sai da na sani ba kwa tunanin za ku yi aure kuma kun yi auren nan ku za ku haihu kuna so idan kun haihu ku su yi abin da kuka yi za ku sai ku sai abin da kuka yi ku taimaki ku kuma ma a haka wa zai aure ku dakta ni wallahi wallahi wallahi me sai ina cikin damuwa damuwa shasha ba ya cin damuwa da lokacin da ka sha kayan maye hankalinka ya ɗauki kana dawowa hankalinka wannan damuwan da kai shi zai dawo maka me amfanin shi kin ɓata kuɗinki kin ɓata lokacinki ɓata karatunki ina ranar shi yanzu ki duba ki gani ƙawayenku suna an kai su rehabilitation ta suna ƙanana sun hakwace ku yi ƙoƙari ku taimaki rayuwarku ku ci kanku daga wannan masifar shaye-shayen da kuke ciki ku bar wannan rayuwa ko ba ko dan ba komai ma don kammala karatunku ku samu result mai kyau kun ji da fatan kwaje abin da nake faɗi Excuse me. Assalamu alaikum madam. Na'am, excellency. Eh, ina e office. ok to shikenan ba komai sai kun kara so to sai kun zo mhm. yanzu ina da baki ku je zan ƙarasa a neman mu ok gode Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An sani. Habi. Baka da asuba. Ina gajiya. Tashi lafiya. Lafiya kalau. Dama dai ko da baka zo ba yanzu nake shirin ina tashi zan sa yaro kira ko kuma kira ka waya. Amma ba wacce magana ce take tafa da ni ba. Wata ce. To me yake faruwa? Wato wallahi man sani ina cikin matsaloli ne sun mun yawa. don haka sai nake ganin na yanke shawarar kawai motar nan ko siyar da ita kawai za a yi to amma fa ka san malam sahabi motar ka ba za ta yi daraja ba tunda dama injin ta ya riga ya buga ka san da haka ko na sani to amma sai a ganin ka nawa za eh to ni dai ba kaga ba siyar ba mai sayar mota ba ne amma dai na san ta yi wuta dai ya wuta ta dubu hamsin saboda ta yi cin ruwa dubu hamsin eh, ba ma sa an duba lamarin nan a ce mota kamar wannan a ce dubu hamsin a to abin da za a yi bari zan kira masu sayan motar nan su zo su yin haɗa ka da su abin da kuma kuka yi daga baya kuma dai kwasan da kuka yi dai da su dai wannan dai ne. hakan ma ka ce dai yadda dai kuka yi da su ɗin ka kira tu. ba matsala eh bari mu koma na gode na gode yawa kai gaskiya ka duba wannan liman da karfin halin gaske yake ka duba yadda motarsa take ta faman bulbula hayaki amma a hakan ya dage sai an yi gaskiya taurin kai ne da shi fa wai ma tukunna wannan shegen taurin kan nan nashi zai bar shi har ya amsa gayyatar mu kuwa gaskiya Allah shiga ta bala ha maka Allah maka Allah Allahu akbar sanni da maka Allah malamai magada annabawa an karaso to bismillah eh mai girma bai ne yana nan Assalamu alaikum. Ah, ah, excellency, Excellency. dakta dakta barka da isowa yawwa sannu amma ban yi tunanin zan ganka ba eh to na yi tunanin kun yi nisa yanzu ai wato muna tafiya sai mota ta samu matsala da na kirawo baka nake sai ce ba zai iya gyaran a nan wajen ba dole sai an ɗauke ta an kai ta gareji sai ci to bari in sauri in zo wajen ki in babu inda zaki sai ki ara min motar ki sai amfani da ita ko babu inda zan je to to shi kaga abin da nake faɗa maka mm. kaga tun kaya suna tafiya mm-hmm. abubuwa na tafiya wannan siyasan wannan siyasan tuntuni ina faɗa maka gashi yanzu har ya kai ga motar ka to abinda zaki lura dakta in ka zo za ka yi harkar jama'a ko za ka taimaki al'umma dole ka haɗu da ƙalubale nan da nan kuma babban fata in dai za ka samu abin da jama'a za su samu jin daɗi da canji to ko mai ka rasa duk abin da za rasa na wani <clears throat> ban damu ba su dai jama'a su samu canjin da ake bukata ubangiji Allah ya taimako Allah ya jagora amin amin amma gaskiya a dakata ban san kice amma Allah nan da aka ce taimaka ya bada sa'a kawai a tsaya haka a ci gaba da addu'a zai taimaka shikenan ubangiji Allah ya jagora amin amin na ga muku lin mota ma Allah na gode kwarai sai mun dawo excellency Ga ka sha mana. A ah, alhamdulillah ai na bar mutane ai bai kamata in tsaya shan ruwa ba ko wanda ya sa aiki a gaban sa ai <laughs> shan ruwa ai ba nasa bane. To Allah ya ja. Amin amin. Amin amin. Sai kun dawo. Yawwa. Gaskiya abubuwan sun dan rincaɗe a halin yanzu dai. Eh a yanzu na yi baki ne. Bari za mu magana. Na gode. Yawwa. Eh bismillah ku shigo mana ku shigo ku zauna ku shigo. ku shigo Allah ka fita malam bismillah zauna zauna ana kai Yakubu da wannan mu zauna okay sir yawa zauna zauna gaskiya mun ji daɗin zuwanka na shiga fita malam alhamdulillah kuma ina ga kar mu ɓata lokaci gwanda kawai mu shiga abin da ya kawo mu ko tabbas a gaskiya Allah shiga fita malam ina ɗaya daga cikin waɗanda suka gamsu da sahihancin irin fatawoyin da ake gabatarwa musamman abin da ya shafi sha'anin addini kuma mun yi la'akari da cewa allah ya baka nasibi na al'umma jama'a suna sauraron ka suna kuma bin irin abubuwan da ake bayani a kai ah, sai dai wasu abubuwa kuma ah, shi chief detail ya yi bayani a kansu wato a hakikanin gaskiya malam muna jin daɗin yadda kake gudanar da shirinka to amma abin da ba mu ji daɗinsa ba shine me zai hana idan aka gano wani kuskure a rinka zuwa kai tsaye ana sanar da mu maimakon faɗinta a kafafen yada labarai ƙofar ofishin mai girma gwamna da namu duk a buɗe suke idan kai haka mu ma za mu ji daɗi kuma za mu gyara a kara makalla shi mai girma gwamna mutum ne wanda yake son kyautata wa kowa da kowa saboda haka samunsa kai tsaye shi ne mafita na ji daɗin jin wannan bayani daga gare mai girma gwamna amma shi sha'ani na limanta dole sai mutum ya bi turbar umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna sannan mu ba ma kin wannan gwamnati muna so ne kawai ta yi abin da ya kamata na daidai sannan kuma wajibi ne ga al'umma su yi biyayya ga shugabannin da Allah ya baiwa mulkinsu to sannan kuma su ma shugabanni nauyi ne a kansu su ga sun yi hoɓɓasa sun sauke wani nauyin da Allah ya ɗora musu na al'umma to in dai wannan ne ai abu ɗaya muke faɗa we are on the same page tabbas haka yake ai babu inda muka samu wani karo ai akrama kalla kofar mu a buɗe take a duk lokacin da ake so a zo a ga kofar mu a buɗe take a zo kai tsaye kar a ji wani abu ko haka yake eh. babu damu a ranke dai in dai bukatar kenan zan iya tafiya aiko ba a akrama kalla kamar ana koraka About Your Excellency. Yayi. To. Akara makalla. To ba laifi. Eh, sai mu mu raka kai. To, mun gode kwarai da gaske da wannan amsa kira da aka yi mun gode Allah saka da alheri yawa yawa Allah shi gafarta mala ai mu sai dai godiya alhamdulillah abu ya yi daɗi kware da gaske aka rama kalla to shi eh mai girma gwamna kuma ya ji daɗi kware da gaske da aka amsa kira mhm. aka amsa gayyata aka zo mun ji daɗi mun gode kwarai da gaske to bayan wannan kuma mai girma gwamna ya ce in maka albishir akwai tukuci da ya bada a baka a kara makalla to mene ne tukuci kuma na ban kafin na ansa kiran ku na zo mene ne tukuci kuma ai ba ko mai Allah ya wata bala shi alheri mota ce mai girma gwamna ce a baka saboda hidimarka gaskiya mota ɗaya ta yi ma kaɗan kana da almajirai da yawa wata tafiyar in za ka yi sai ka ce ku gaba mu za mu same ku can ko kuma ku ku tafi ku ce ka ce ku ku same mu a can to shi ne mai girma gwamna ya ce to ya kamata a baka mota a kara makalla a karba alheri ne ai to shikenan bare ku sha Allah motar ga ta can eh tana wancan block din mu je sai ka ganta to insha Allah ina ma iya sa direba ya kai ma har gida sai a kai ta wato ne mamakin yadda mutumin ne sa hannu ya karɓi motar nan hannu biyu biyu ba tare da wata jayya ko gardama ba <laughs> chief da taske da ka san wani abu bari in gaya maka yadda wasan yake ai ka ga wannan wasan Shi shine mene? Chess. To da mun fara wasa da kai, kai mun mugun wasa. Misali, da ka riga kai mun haka. Hmm? Mm-hmm. Sai ni kuma sai in ma haka. Mm-hmm. Kaga ina zuwa nan? Mm-hmm. Ai ba nan na tsaye ba sai in tsalle in dawo na. ga waɗannan sun zama 'ya'yana sai in kwashe su. Na gama da kai. Kafi gwamna wato idan na fahimce ka. kana son ka tabbatar mun da cewar milaya ya yi mai zamani shi ya sa kai mun wannan cis ɗin. ka gane ai karamin abu ne yadda za ka fahimta ƙwaƙwalwa ta ɗauka wannan malamin dama na faɗa maka muddin idonsa idan gwamna to sai fa abin da muka yi da shi wato ka san me ke ban mamaki kafi gwamna ina iya tunan ranar da ko lokacin da mutumin nan mm. babu yadda ba a yi da shi ba ya karbi irin waɗancan magudan kuɗaɗen A ya ƙeme me ya sai sai gashi yanzu a karan banza ka ba shi mota ya kuma sa hannu biyu ya karba wannan abin iya yi kenan kashin rana da fitila wai shi kai ya karba a ce ya karba cikin mutane shi kuma iya takunsa kenan ka san waɗansu da daddare suke karba to wannan abu ne ma mai sauƙi ai zan ƙara ba shi wani mamakin na musamman domin ko zai ji wani alat mai nauyi ya sauka jingin akawunt ɗinsa ranka ya daɗe mm. wato ka san me mm. mai girma gwamna zai matuƙar farin ciki tare da murna idan ya ji irin ƙoƙarin da kake masa ai farawa aka ya zama cikin aljihuna ai karo ɗaya ake yi tsakanin rago da ɗan akuya na yadda ni ne fa za mu gani abin da zai yi ko babu ko saniyar labai raya ya aka yi lafiya kana ya naga takalma a hannu kuma wallahi tsabagen ina so in zo in ganka ne shi sa nan ma manta ban sa takalmin to ai rayya ke ce baki da wata tada sai sa er takalma masu wannan dagogoro er gogoro ran da wannan takalmin ya buga ke da ƙasa za ki gane kurin um, <laughs> ina sauri zan je akwai ayyuka da mai girma gwamna ya bani zan je in gudanar to jin mana menene lokaci na yi kyau mana baka ganna ba Kare <laughs> ya kin kyau. Ya kin kyau. Kare kuwa. Sai dai hodar da kika bunguda a fuskan. Ta yi yawa. Kamar za ki tashi. bari wuce sai mun sake haduwa baki maganin bature an ce watakila ma farfadiya ce ke damun ki ki haƙuri ki haƙuri sannu kin ji sannu sannu bari in fita in je in kirawo liman Allah ya sa ma yana nan sannu kin ji kai hakuri malamin dan tsaye da kai mun tsaya kammala wasu muhimman abubuwa ne wanda ake bukatar su cikin gaggawa Babu komai hajiya, na san yanayin aiki ne. Ya aiki? Lafiya kalau. To madalla. Kafin na shigo nan na lalle ka gidan na hajiya abubuwa duk sun lalace. Al'amarin ai sai dai addu'a kawai. A kwanaki na ji labarin kuna fama da rashin mota ko? Wallahi kuwa. Motar gidan daman guda ɗaya ce kuma ta tsaya. Idan za mu kai yaran asibiti ko makaranta sai dai mu nemo na haya. wani lokaci ma ana ruwa za ga mun fito kan hanya neman mota mun kai mu ga gwamnati amma shiru kake ji babu komai allah ya kama fita insha allah ga wannan kullum mota ne da takardun tafi sai mu je ku gani hajiya mana Masha Allah. Allah ya saka maka da alkhairi. Irin ku sun yi karanci a cikin wannan al'umma ta mu. Nahi! Kuci na yi corin ge. Ah, ba zai yi aka likitin ba. Ah, ah, shigo, shigo malam. Ka ganta. Kuci na yi corin Ba zai yi ba. Babu shakka. Ba zai yi aka likitin ba. Su ne, sharrin aljanu ne wannan. indiyawa ne rikici tana indiyanci ba ai ni ban iya indiyanci ba malam na ɗauka ma french take yi a'a ai ba ita take yi ba su suke yi indiyawa ne a aljanin ma akwai indiyawa ni ma na gani nake wannan farfadiya ce ko kuma typhoid kasan typhoid yana da effect irin wani a jikin mutum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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس الحمد لله إن شاء الله هناك ni zan koma akwai wasu addu'o'i da zan gabata tana sha sannan kuma ku bar ta huta sai an jima Allah ya sauke gode yara da basu da uwa basu da uba ya kamata a ce ana lura da al'amuransu. su yake ban mamaki ma yadda gwamnati bata damu da gidan marayun nan ba haka ma al'umma cikin gari abin takaicin hajiya shine gwamnati tana zaranci da kudade alhali ga mabukata haka ne kam ni ma kaina ina wannan aikin ne ba dan albashi ba inda domin albashi nake wannan aikin da tuni na bar wannan aikin rabonmu da wani ya zo nan gidan da zulman taimakon har na manta. Wani lokaci ma haka yaran suke zama da yunwa. Da ƙyar suke samun abin da za su ci. A kullum kuma al'amarin gwamnati ƙara lalacewa ma yake yi. Ya kamata a ci al'umma cikin gari sun shigo cikin wannan al'amari. Menene kuma? kaina ne ke yo ba dole kanki ta ciwo ba ke ce kullum kwalliya sai ka ce tamkar aljana eh gashi son jin kiɗe-kiɗe sai ka ce kanwar michael jackson ko so ɗaya ban taɓa ganin kin ɗaga alkur'ani kin karanta ko aya ɗaya a ciki ba hmm? ni ba wani da dame ni ba anta salma to menene anta salma ba ne da kyau ne Kina da kyau mana, me yasa kike tambaya na? Irin wulakancin da Yakubu yake min ba iya ji. Dan Allah dan Annabi, ki daina kawo maganan Baba Yakubu. Ba ajin ki bane. Eh, ya kina ba kanki ciwon kai akan abin da bai kai ya kawo ba. Me kike nufi? Kina nufin ban kai aure ni bane? Gaskiya ki nema daidai ke. Au. <laughs> Kuka kike yi? Kin ji kuma kin gani. haka kika ce ni kuma wallahi sai na baki mamaki ikon Allah to lalle ya kyauta to godiya nake malam Musa na gode yawa a haba yanzu ma kuwa yanzu yanzu kuwa to ai irin wayannan labaran su ne dama irin labaran da muke so mu ji ok to shikenan malam musa na gode yau sai mun yi waya yau um, usman zan je wani guri in dawo to ina kuma za ka je wannan wanda muka gama waya da shi yanzu mhm. so ya kira ni yana ta murna wa 'yan kai musu kyautar mota shi da nake son yanzu in je in je <laughs> sahabi kenan to kuma menene abin labarai anan dan kawai an kai sabuwar mota gidan marayu to ka san waye kai musu motar sai ka faɗa ina shahararren malamin nan malam salim mm-hmm, to shi ne kai musu kyautar motar <laughs> malam salim kuma kwarai kuwa to ai kuma naga kaman shi ma yana da makaranta kuma tana buƙatar irin wannan motar to amma ko dai motocin ne aka bashi su da yawa shi yasa har zai to ta yiwu amma abin da nake son su ne ne ai dalilin da yasa zan je din don samu cikakken labari. Na fahimta. Eh, bari ji din. Am. Eh, to shikenan. Ya, ina laptop ɗina kuwa? Oh, sorry na manta ban gaya ma ba. Mary ce ta dauka ka same ta a reception. Ok, to ba damuwa. Hmm. Bari je din. Alright, to da lafiya. Yawwa. Ajiya. Na'am. Ashe kin fito ina shirin shiga ciki? Wallahi. Ashe ma kin tashi? Fita zan na tashi daga aiki. To, a daman na zo ne jin bayani dangane da motar da aka ce Malam Salim ya kawo muku. <laughs> Wai kana nufin da ni zaka yi hira gidan rediyo? Eh, haka ne ajiya. To, a'a, wallahi ba zai yi ba sahabi. Saboda ni ma'aikaciyar gwamnati ce, ta yaya zan yi hira da kai a gidan rediyo? wannan dalilin shi ya hana ni fita kafafen yada labaru in miƙa godiya saboda yanzu sai TV ya zama ƙari ba zan iya ba kai haƙuri sahabi <laughs> ba zai yi ba kaga tafiyata sahabi thank you karatu sai da bita kun jigo eh a rika bita in ana bita karatu ya fi zama kun jigo yawa to madalla na gode Allah ya muku albarka ku na muku albarka sai an jima <clears throat> assalamu alaikum wa alaikum assalam haka jiya Allah barka dai haka jiya ya lafiya lafiya kalau oh, masha Allah sai hakuri fa kasan muna fama da dalibai <laughs> eh to abba ko wallahi kwarai haka sha'ani yake a ah, dazu mun fara tattaunawa a waya da me ne kake bukata ga gare ne malam sahabi ito eh malam inda akwai abin da nake bukata bai wuce sanin cikakken labarin abin da ya faru ba game da me ba eh, game da raɗe da ke yawo a gari cewar ka bawa gidan marayu mota kyauta a wata yamma sai nan cewar wato gwamnati ta baka motar shi malam menene gaskiyar lamarin eh gaskiya ne maganar haka take wato abin da ya faru malam idan ba damuwa zan so a ci na dauki muryarka saboda masu sauraro kaka da bismillah mana bismillah yawa malam menene gaskiyar lamarin radiyar ɗan da ke yawo a gari cewar ka bawa gidan marayu kyautar mota a ah, da farko maganar haka take Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin namu mai taken keke da keke. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa mun yi tattaki musamman zuwa ga shahararren malamin addinin musuluncin nan wato Malam Salim. Inda muka zanta da shi game da raɗe-raɗin da ke yawo a gari cewa gwamnatin nan ta mata alfawa ta bashi kyautar mota bas. Shi kuma ya bayar da ita ga gidan marayu. Waka dai a bakin mai ita aka ce tafi daɗi, ku biyo mu don jin yadda za ta kasance. Eh, an kira ni gidan gwamnati, kuma an bani kyautar mota. Kamar yadda na faɗa ma kuma na kai ta inda ake da bukata, domin ni ba ni da bukata. Kafin mu tattauna da babban malamin, na fara ziyartar gidan marayun ne don jin ta bakin masu ruwa da tsaki a gidan marayun. Amma sai dai kash ba mu samu haɗin kai ba. A bar su. Sai masu tushe mun tabbatar da malam salim ya kai motar domin mu ma mun ganta da idanunmu a harabar gidan tana ta sheki sai ka ce wata ɗan daren goma sha ɗaya. Shi To masu sauraro, kun dai ji waka daga bakin mai ita. shin ya dace gwamnati ta bawa malaman addini kyautar motoci masu tsada a maimakon ayyukan raya ƙasa kula da marasa lafiya ilimin matasa sai kuma a wani labari da muka samu daga unguwar madaci cewar wata mata ta lallasa mijinta bayan sa'insa da ta faru a tsakaninsu wallahi na ji alat ɗin ranka daɗi kuma na yi ta ƙoƙarin in kira ka a waya domin na yi godiya ban same ka baka da matsala za ka samu duk abin da kake so ƙwarai da gaske a za mu yi magana an jima eh, zan kira goben za a fita to shi kenan na yi tsammanin kin yi bacci kai da wa kake magana da ni da malam. malam kuma bacin na ji kamar kana maganan kamar ka ji alat ne kin san akwai wasu magoya baya wanda suka turo kuɗi ta akaunt to shine nake magana da su kin san gobe za mu fita rali kuma kuɗin wanda za a zuba mai a mota ne ok to naji ka san me ina so mu tattauna ne kan maganan aiman saboda damuwansa wallahi ya yi min yawa yana damuna ya kamata mu gaggauta yin wani abu fa kan shi yaro na menene taso da ke haka daga bacci eh? da da yaushe ido na zai bude an na dinga ganin ka nuna ke gani ba na ganin ka <laughs> ka yi haƙuri ka ji yarona ta rana za ka ganna ka ji ko ka yi haƙuri mu je ka kwanta me ne haka kika wani tsorata ni da Allah ya haƙuri muni, baba ya shigo ni lafiya ke neman sa lafiya lau kai na san na gan shi ne yana ɗakin shi Ya ake Salma? Daddy, na yi tsammanin zan zo in tare da kai kana sauraron shirin keke da keke da ake gabatarwa yanzu. Salma, jikina ya ɗan yi nauyi ne. Kin gane? Daddy, wallahi akwai matsala. Wace matsala kuma Salma? Malam Salim ne ake hira da shi yanzu a gidan rediyo. Yake cewa an bashi mota a cikin gidan nan. ya kai shi gidan marayu don gwamnati ta kasa basu. What? Wallahi kuwa, har ɗan jaridan ma ke tambayan shi me sa ya kirke motan ya ce wai gidan marayu sun fi shi bukata. To kenan ba damuwa zan saurara. Amma dadi, wai me sa wainan abubuwan ke faruwa ne? Salma na ce zan saurara. Dadi, ba maganan saurara ba ne, ya kamata a gyara. Get out of here, Salma. hausa your excellency kai ne gwamnan gobe insha Allah ko ma suna ƙi bare ma sun yadda sun so Allah taimake ka kai ne ina ji da kai ne na eh to to ayiwa excellency ba za mu taɓa saurara masa ba dama ai mun ba shi dama ne ta ƙarshe ƙwarai kuwa kai ne your excellency an gama to shi ke nasa Alo? a tauna tsakuwa don a ya ta ji tsoro ina fata ka gane you wata mata wa taɓa mini ta yi maganin ta bana jin daɗi kika ta yi me ba jin daɗi ne me ke damun miki na ce maka bana jin daɗi ba kya jin daɗi ba kya jin daɗi ko ba ki da lafiya ya kamata ga to sarkin gwarawa na ji ba ni da lafiya ba ki da lafiya me ke damun ki bayana ne ba ki tawo ta ki bayan ki teto eh bayana ah, a gane to ya kamata ki da magani Tanyi ki damun. Tanyi. Ba sanyi bane. Ni kadai na san abin da yake damuna. Za ka raka ni gidan Za ka raka ni unguwa? Guguwa. Unguwa. Unguwa. Ga da a Ani akan ki tayin da karfi na kale. Na da kake. Gidan ɗankan da za ka kai ni. Dikate. Gidan ɗankan. Ɗankan dai. Ɗankan dai kuma. Me dame wa gidan dankan dai? Dankan dai kuma. Kai me yasa ba ka iya magana a hankali ne ya? Wali so kake ka tona min asiri? Gurin shi zani shine mai maganin ai. Ba komai. Damu dai. Karki damu. Ko ai ma kanki tan iyai. dalle kake hajiya matan take duwa. Karbo magani. Ya wani dan Allah kai shi. Kai shi ka tona min asiri. Kuma ina so in gaya maka ba na son kowa ya ji. Dare dare nake so mu tafi. Ka mu kunne na. Sai dare eh, iyayi ba na son kowa ya ji. Dare. dare yayi za mu tai da abin mu hankali fa nake na kuma ba ta mu tallama bakin ta <laughs> Allah ka ba mu mai da mai gidan mu ta dai fa ai ka isa ba in kaga kayi bacci a cikin gidan nan to zuwa makai yi muka je muka dawo Wuce mu tafi la dan da mutai ba. me kace me kace na ta duk abin da take to haka ta yi ƙarya kake ba abin da kace kenan ba cewa kai ka haɗu da masifa ni ce masifar da ira ta dina ta ka wuce mata kuma kai kasa kasa da muryanka ka ka tashi makuta da muryanka kamar injin na ka je ka dauko takalmi eh. takalmi ka je ka dauko takalmi oh. to ka ji abin da yake tafi da ni buri na gana mallaki kafa gwamna yi ta ma abin da nake so kuma ya ta bibiya ta ba ni da danga bibiyansa ba wannan kawai mai sauki Allah abin ba wuya ko kwarai da gaske kin san gashin baki wani irin gashin baki wanda maza suke ajiyewa a nan mm, na san shi shi ma kuma fi gwamna yana da shi to ki je ki samu ki ɗanyen ko kaɗan ki kawo mu um, nawa kenan kana nufin gashin bakin shi kafa gwamnan zan yanku ko ba za ki iya ba ne a'a zan iya sai na ganki Me nake gani haka ranka daɗe ai ka san wancan karo da muka fita mun haɗu da 'yan matsaloli mm-hmm. to shi yasa na gayyato su wannan karan saboda idan ma mun fita da an kawo mana wani wargi muna da masu ba mu tsaro <laughs> kai yanzu ka ga ya kamata a ce jama'ar mu ba su ɗauki wayannan makami mu tafi tare da su kada fa ka manta mu jam'iyyar ko siyasar mu ba irin ta waɗancan abokan adawa masu yawo da kayan fada mu ba ma amfani da wannan siyasa muke yi mai tsafta kuma ka san jama'a ko ce mutane sun ɗauke mu mu masu son zaman lafiya ne don haka duk abin da za mu yi mu kare mutuncin jama'a mu ya kamata mu yi shi ko kana ganin ya dace a bar su su tafi da eh to gaskiya haka ne ni ban yi wannan tunanin ba to gaskiya a yi shi ni dai zuciyata ban gamsu da haka ba to eh, abin da za a yi da ranka ya to bari a yi musu magana sai su aje makama to gaskiya dai abin da ya kamata ke dakata a dakata a dakata a dakata Allah ku yi haƙuri duk waɗanda suke ɗauke da makamai su ajiye ba ma son tafiya da makami siyasar mu mai tsafta muke yi ba ta rigima ba ba ta tashin hankali ba ta tada zaune tsaye ba saboda haka shugaban jam'iyya da sauran 'yan mu sun yi gaba mu ma nan ba da jima ba insha Allahu za mu karasa wajen kamfe don haka kowa ya je shiga mota mu ma insha Allah nan ba da jima'a ba za mu isa wajen Yawwa ga munan mun eh muna kan hanya mun to Давай, wato izhari ikfa'i iklabi da kuma Iligami saboda haka nan guda hudun dole sai mutum ya san su ya haddace su sannan zai san ka'idojin karatun qur'ani ina ganin yanzu ya kamata ce ku rubuta Allah ya san ni eh ina zuwa amma ku yi a kafin dawo هذا ويني؟ إنا لله وإنا إليه راجعون يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون من